gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba a yau da yi kotun karɓar korafe-korafen zaɓe a nan jihar kano ta ayyana ɗan takarar gwamna a jam'iyyar apc dr nasiru yusuf gawuna a matsayin wanda ya lashe zaben gwamnan jihar kano kwamitin yakin neman zaben injiniya abba kabir yusuf ya ce in dai za a ci gaba da irin wannan mummunan hukunci ga waɗanda suka samu nasarar zaɓe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 Haka zalika kotun ta ayyana ɗan takarar jam'iyyar APC Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a matsayin wanda ya samu nasara a zaben da ya gudana a ranar sha takwas ga watan Maris ɗin shekarar da muke ciki. Tun da fari da jam'iyyar APC ta ce ta shigar da wannan ƙara ne a gaban kotun tana ƙalubalantar nasarar injiniya Abba Kabir Yusuf sai dai kotun ta bayyana wannan hukunci a yau Laraba ta hanyar manhajar Zoom cikin wani tsatsauran yanayi na matakin tsaro a birnin Kano. Mai shari'a Oluyomi Akintan Osa. Adibe ita ce shugabar kotun wadda ta jagoranci alƙalan kotun guda uku. Kotun da ita ce ta yanke hukuncin ne bisa hujjar cewa an yi arin gizon ƙuri'u har kimanin dubu ɗari da sittin da biyar da ɗari shida da talatin da uku. wanda aka gano ba su da stamfi da kuma kwanan wata. Tun da farko dai a watan Maris ɗin na shekarar da muke ciki ne, hukumar zaben ta ce ɗan takarar na jam'iyyar NNPP Abba Kabir Yusuf ya ci zaben ne da tazarar ƙuri'u dubu ɗari da ishirin da takwas da ɗari tara. Hukumar zaben dai ta ce injiniya Abba Kabir Yusuf ya samu nasara da ƙuri'u mafiya rinjaye da suka kai kimanin miliyan ɗaya da dubu sha tara da ɗari shida da biyu, inda Dr. Nasiru Yusuf Gawuna na jam'iyyar APC ke bi biye masa da ƙuri'u dubu ɗari takwas da casa'in da ɗari bakwai da biyar. Alƙalan kotun dai sun umarci hukumar zaben ta INEC da ta janye shaidar cin zaben da ta baiwa Abba Kabir Yusuf tare da gabatar da ita ga Dr. Nasiru Yusuf Gawuna. Wannan batu shine batun da ya janyo cece kuce da dukkanin al'ummar Kano suke tattaunawa a kai. Babban mataimaki na musamman ga injiniya Abba Kabir Yusuf Bashir Sanata, mun jiyo shi yana bayyana takaicinsu dangane da wannan hukuncin zaɓe. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika al'ummar jihar kano muna cikin wani yanayi na juyayi dangane da wannan hukunci da kotun tribunal ta yi a yau wanda tun jiya dama mutane da yawa muka shiga halin ɗimuwa da zulumi ganin yadda aka kawo ma'aikata suka yi ta zagaye a garin nan hankalin mutane ya tashi sannan kuma da yadda yau ɗin aka ce shari'ar ma ba za a yi ta ido na ganin ido ba sai dai ta kafar sadarwa ta intanet za a yi wannan abin ya daɗa rikitar da mutane abu na gaba kuma aka zo wajen shari'ar aka ce 'yan jarida ma ba za su shiga ita kanta kotun ba duk da babu alƙalai a kotun amma aka hana 'yan jarida shiga har da ɗan jaridar da aka fasa mai waya saboda kawai ba zai shiga kotu ba ko kuma ba za ma a shiga da waya ba ita kanta ma kuma kotun 'yan jaridan ma ba za a bar su su shiga ba wasu daga ciki da yawa wanda wannan abin duk abu ne wanda yake kai daga ji ka san akwai wani abu da aka tanada wanda ko yaƙi ake yi a sani na ana ƙyale ɗan jarida ya je domin ya ɗauko rahoton yadda yaƙin yake wakana kuma ba a cutar da ɗan jarida a gurin yaƙi ma balantana shari'a wanda shari'a ita ce gatan talaka a ƙasar nan ita kaɗai ce ta rage wa talaka inda kaga an ma abin da kake jin ba a yi ma daidai ba za ka je gaban shari'a to ga yadda suke nema su mai da shari'ar amma ko me za su mun san cewar Allah ya fi su domin yana cewa inna kai kunna azim mu mun san cewar mu muka ci zaɓe kuma gawuna bai ci zaɓe ba kuma gawuna ba zai taɓa mulki a jihar kano ba in allah yadda Babban mataimaki ga gwamnan jihar Kano injiniya Abba Kabir Yusuf kenan akan harkokin yada labarai wato Honorable Bashir Sanata. ba wai ga iya jihar Kano irin wannan kotun karɓan ƙorafe-ƙorafen zaɓe ta yanke shari'u makamancin wannan ba, domin kuwa irin hakan ya faru a wasu jihohi a faɗin ƙasar nan, kamar yadda sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar ta APC na jihar Kano Ahmad S. Aruwa ya bayyana jim kaɗan bayan samun nasarar da jam'iyyar su ta yi a gaban kotun. ita wannan shari'a ba karya ba ce an yi ta a jihohi da yawa in ka duba shekaran jiya wato nan da kwana biyu da suka wuce an yi shari'a a jihar zamfara jihar zamfara jihar apc ce amma allah ya ba jam'iyyar pdp nasara kuma abin da muka yanke hukunci shine mun karɓi wannan kaddara bai wuce dai kawai mu ce za mu ɗaukaka ƙara domin kotu ta ci gaba da duba irin wannan matsaloli ba an yi wannan shari'a a jihar plateau da ita ma ta gizon ƙuri'a ce an zuba ƙuri'o'in bogi wadda an sauke wadda ya samu nasara an ɗora wadda yake ƙasa an yi a jihar benue wadda sanata ne shi ma cikin ikon allah aka sami irin wannan ƙuri'u na bogi mai shari'a ta zabge ƙuri'a da take ta bogi ta tabbatar da ta gaskiya kuma ta bawa wanda shi ake ikirari akan sai ya samu nasara so wannan ba sabon abu bane ita shari'a kowane abu za ta yi sai ta tabbatar ta duba ta duba hukuncin ta kalli kuma hukuncin mai doka ta ce ta kuma duba abin da aka yi domin kiliyale ko mutum zai ce ma menene zai je faɗa magana ce ta ƙuri'ar in dai wannan ballot paper na INEC ne to akwai stamp da ake a baya za kuma a yi signature a sakonan wata waɗannan ƙuri'u kaf gaba ɗaya dama duk abin da aka yi in su suka samu ai sukan ce sun gamsu amma in suka rasa sukan ce ba su gamsu ba so kuma don haka eh, kundin tsarin mulkin ƙasa ya tanadin in baka yarda da wannan ba sai ka tafi ta gaba in baka yarda ta gaba ma sai ka tafi ta uku Ahmad S. Aruwa kenan sakataren yada labarai na jam'iyyar APC a nan jihar Kano. To shi ba dai shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Kano Honorable Lawan Hussein ce Ɗiyar 'yan gurasa ya nuna rashin jin daɗin su na wannan hukunci ya kuma jaddada matakin da jam'iyyar su za ta ɗauka nan gaba. Mu 'yan jam'iyyar NNPP da muka zaɓi Abba Kabir Yusuf ba mu yarda da wannan hukunci ba ba mu goyi da bayansa ba. wannan hukunci a kallon da muke masa kallo ne kawai na zalunci na kama karya muna tsammani a ko'ina a duniya kotu ita ce kamar karshen inda wanda aka zalunta ko aka ba daidai ke zuwa nemi haƙƙi a bi masa to amma a najeriya kotuna suna nema su zama wani abu daban inda wayanda suka ga dama suke shuka abin da suke so a kotu ba mu taɓa ganin inda al'umma take zuwa ta zaɓi gwamnati kamar yadda aka kira demokrasiya democracy gama of the people by the people for the people gwamnatin al'umma wadda jama'a suka zaɓa ba mutanen kano sun fito sun zaɓi gwamnatin nnpp abba kabir ɗan takarar gwamna kuma ya ci zaɓe amma haka kawai a cikin kotu wani alkali ko wata alkaliya ta yanke hakunci ta zabtare ƙuri'a fiye da dubu ɗari da sittin da biyar ta ce wai in bale ko mu taɓa ganin wannan hakunci ba ba mu yadda da shi ba kuma tun kafin yankewar wannan hakunci dama buri ai yayi kama da mutum alamu duka sun nuna mana cewar ba za a yi mana adalci ba za a yi mana rashin gaskiya domin kwana uku ko hudu kafin yankewar wannan hukunci a cikin garin nan ba abin da muke gani sai bakin jami'an tsaro da ake ta shigowa da su dare da rana wannan gaskiya ba kyauta mana ba kuma ba mu yadda ba za mu ɗaukaka ƙara. shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar kano kenan honorable lawal hussaini cediyar yan gurasa To sai dai waɗannan batutuwa na zuwa ne daga bakunan waɗanda abin ya shafa da kuma magoya bayansu. Duk da haka dai da yawa daga cikin 'ya'yan jam'iyyar ta APC na ci gaba da nuna farin cikinsu da wannan hukunci da kotun ta tabbatar musu. Inda muka jiyo wasu daga cikinsu na daɗa bayyana cewa in dai gawuna ya hau karagar mulkin jihar Kano to kuwa kowa zai yi alfahari kamar yadda muka jiyo tsohon SA a gwamnatin Ganduje wato Honorable Comrade Ahmad Dauda Lawan yana bayyana hakan. Muna godiya ga Allah muna godiya ga Allah kamar yadda muke gaya al'ummar jihar Kano dan takararmu da Tanasir Yusuf Gawuna shine ya ci zabe da cikin ƙuri'a a jihar Kano amma mutane suna ta kallon kamar mahaukata ta yau gashi Allah ya tabbatar da Tanasir Yusuf Gawuna an tabbatar a kotun da kararrakin zaɓe shine ya ci gwamnan jihar kano muna godiya dukkanin masoya ko muna al'ummar jihar kano cewa alƙawarin cewa za mu zo mu dora daga ayyukan alkhairi da muka tsaya a baya in allah ya da al'ummar jihar kano za su yi alfahari da wannan nasara da allah ubangiji ya bamu kuma muna ƙara kira ga 'yan kwankwasiya su fito mu zo mu harka tare domin a samu ci gaba a jihar kano bai ma kamata a ce sun yi wani afil ba kamata a ce su zauna a yanke hukuncin nan a zo a haɗu gaba ɗaya da su a tafi da jihar kano gaba saboda su kansu sun riga sun san cewa mu ne muka yi wa kano abin da ba wani gwamna da ya taɓa yin ta a tarihin jihar kano baki ɗaya abin da dr abdullahi umar ganduje da wannan muke kira ga al'ummar jihar kano mun gode da addu'o'insu mun gode mun gode da addu'ar da aka yi mana kuma muna kira ga mai girma gwamna zababben gwamnan jihar Kano a yanzu Dr. Nasiru Yusuf Gawuna al'ummar jihar Kano sun fama da addu'o'i kala-kala in Allah ya yarda Allah zai riko da hannunsa fatan mu anan shine bayan wannan nasara da Allah ya bamu Allah ya riko da hannun Gawuna muna mai tabbatar da al'ummar jihar Kano ga wani zai abin da ya kamata a jihar Kano abin da muka dade muna ga al'ummar jihar Kano kenan alhamdulillah Allah alhamdulillah Allah ba abin da zamu ce wa Allah sai godiya a yayin da Comrade Ahmad Dauda Lawan ke wannan batu a yayin da wasu magoya bayan jam'iyyar NNPP din ke ganin cewa irin waɗannan hukunce-hukunce na san rai na iya janyo mummunar barazana ga demokradiyya a faɗin ƙasar nan shugaban kwamitin yaɗa labarai na yakin neman zaben gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf wato Alhaji Yusuf Yusuf Kawu Gadan Kaya na ɗaya daga cikin masu irin wannan ra'ayi. Wato a zahirin magana tsakani da Allah demokuraɗiyya na fuskantar kuma baya. Demokuraɗiyyar Najeriya na fuskantar barazana ta yadda za a yi jama'a su fito su wuni a rana su ɓata lokacin su zaɓi abin da suke bukata. Su zaɓi zaɓin su amma a kai ƙara kotu kotu ta ce ba a yi zaɓe ba ko kuma ta ce ta ƙwace wannan kujera ta ba wa wani. Mutuƙar za a ci gaba da zama a irin wannan tsari a Najeriya demokuraɗiyya na fuskantar barazana barazana za a murguɗa demokuraɗiyya a ƙasar nan mun ji abin da wannan kotu ta tirabunal yau a jihar kano ta zartar na cewa ta sauke mai girma zaɓaɓɓen gwamnan jihar kano zaɓin allah zaɓin kanawa injiniya abu kabiru yusuf ta ba wa gawun nasara wannan kuskure ne wannan fahimta wannan kotu ba ta yi mana adalci ba a iya fahimtar mu kuma muna so mu haƙurƙurtar da al'ummar jihar kano musamman 'yan kwankwasiya cewa shugabanninmu da jagororinmu suna nan suna aiki tukuru suna aiki ba dare ba rana wajen wajen su ɗaukaka ƙara kamar inda tsarin mulkin ƙasar nan ya bada iko ya da dama kana da iko ka ɗaukaka ƙara har zuwa kotuna guda biyu a nan gaba muna so mu tabbatar wa al'ummar jihar Kano cewa kowa ya kwantar da hankalinsa injiniya Abba Kabir Yusuf shine al'ummar jihar Kano suka zaɓa shi suke so kuma shi yayi nasara a wannan wannan ra'ayi kotu ta faɗi ra'ayin ta fahimtar ta ce amma ba a yi mana adalci ba muna kira ga al'ummar jihar Kano kowa ya kwantar da hankalinsa kada a yi tashin hankali kada a yi hayaniya shugabanninmu da jagororinmu suna nan suna aiki Alhaji Yusuf Kawu gadon ƙaya kenan shugaban kwamitin shirin yada labarai na yakin neman zaben gwamnan Kano injiniya Abba Kabir Yusuf. Shi kuwa shugaban APC Media Forum na jihar Kano wato Honorable Sale Kala Kawo. Mun jiyo shi shi ma yana nuna farin cikinsa da wannan hukunci da kotun ta yanke har ma yake bada wata shawara da 'yan jam'iyyar NNPP inda yake cewa in dai ba su kyautata su da mutane ba to ba za su daina ganin abubuwa makamantan wannan ba. Na farko dai muna yi wa Allah subhanahu wataala godiya a irin ni'imar da ya mana da muka tsinci kanmu yau a cikin masu farin ciki wanda duk ɗan jiya yau ya waye gari a cikin yanayi mai kyau a cikin walwala a cikin farin ciki kuma alhamdulillahi kamar yadda jagororinmu suka yi ta tsawatarwa an yi wannan nasara kuma an yi an gama ba tare da an yi wa kowa ta'adin komai ba ba a taba kayan kowa ba ba a ƙona kayan kowa ba ba a ɗauki kayan kowa ba wannan shine irin tarbiyyar da muka samu kuma akan ta zamu ci gaba da tafiya sannan godiya ta bi mu gode wa 'yan kasuwa wanda suka tashi tsayin daka su da aka zalunta Allah ya yi amfani da damar da suka roƙe shi da ita na an zalunce su kuma ya amsa addu'a su cewa Allah ya kawar da wannan gwamnatin ubangiji Allah ya kawo wata sila wanda ya faranta wa 'yan kasuwa a yau wanda duk wani ɗan kasuwar da iwaye gari wanda aka zalunce shi aka taɓa masa dukiyarsa wayanda mafi yawa daga cikin 'yan kasuwan nan masu arziki ne wani ciyarwa ike yau an dawo shi ake ciyarwa wani bayarwa ike yau an dawo shi ake baiwa wani yana tafiya baya cikin hayyacinsa da yawa an jefa su cikin musifa da bala'i saboda gilli da aka zo da shi na gwamnatin ganduje shi ta baiwa 'yan kasuwan nan dama suka zama masu arziki haka ma'aikatan gwamnati da yawa an taɓa promotion ɗinsu da abubuwa abubuwa da yawa suka fito suka yi addu'a ubangiji Allah ya shiga cikin al'amarin nan kuma ya shiga yau gashi farin cikin al'umma jihar Kano ya dawo saboda haka yan kasuwa ku ci gaba da taya mu da wannan addu'ar da kuke taya mu da ita wadda muka yi nasara domin muna da sauran tsalle a gaban mu akwai kotuna guda biyu amma mun sani ubangiji ne imana a wannan kotun farkon shi zai mana a koti ta biyu kuma shi zai mana a koti ta uku Shugaban APC Media Forum kenan na jihar Kano Sale Kala Kawo, shi ma dai sarkin yakin Ganduje Abbas sarkin yaki ya shigo yana kira ga jama'ar jihar Kano da cewa su taya su da addu'a domin idan gawuna ya zo jihar Kano to lallai za a samu ayyuka na ci gaban al'umma baki ɗaya. alhamdulillah alhamdulillah ranar da muke ta yi wa Allah ya ka mana ita Allah nuna mana ita da tabbatar da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna mutum ne mai son ci gaban jihar Kano mutum ne wanda yake son a zauna lafiya a jihar Kano ni abin da nake ba yan kunkusiya shawara addu'an mutanen masallacin Idi ba za ta taba rabuwa da ku ba akwai mutumin da na sani tsakar dare aka zo aka sa ka tafila aka rushe kaya ya fi na miliyan talatin da biyar da yaransu da kowa aka ce a zo a ebi ganima a ina kuka taba ganin musulmi da musulmi an yi ganima dole addu'an mutanen nan sun je Ka'aba sun je Saudiya dan su addu'a Allah ya kau da ku Allah ya kau da ku ya addu'ar ta ka har kuke tsammanin za ta iya yin tasiri bayan su ma sun yi gini a tubalin toka ai wannan ba tubalin toka bane gurin idi an yi ko yanzu da aka rushe shi in ka wuce in ban da doyi da wari kashi da fitsari ake yi kuma ai ba girin girin ba ta yi mai tunda wannan shari'ar da aka yi akwai damar ɗaukaka kara har fa zuwa kotun koli ai abin da ya tabbata a wannan farkon shi zai tabbata a kotu ta biyu da kotu ta ko zuwa sufurin kwa da yadda ubangiji kuma ina miƙa mutanen gandujiya sako dama ta zo a tsaya a aiki a kwantar da hankali a jihar kano aika aika dai da ake zargin ku da ita a baya ko ai ba wani aika aika mutanen nan daman dama suke so su samu sharri kala kala ba wanda ba su mana ba saboda haka mu yanzu Allah muke wa godiya muna kira da mutanen jihar Kano su taya mu da addu'a gawu ne zo don jihar Kano a samu ayyuka da ci gaba Abbas sarkin yakin ganduje kenan ɗan siyasa a nan Kano, da wannan kuma bari mu ɗauki kalaman tsohon kwamishina a gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wato Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso, wanda shi ma muka jiyo shi yana nuna nasa farin cikin dangane da wannan hukunci, har ma yake cewa duk masu ganin cewa da sa hannun gwamnatin tarayya aka yanke wannan hukunci, to lallai ba su gani daidai ba, domin kuwa dama ita shari'a sabanin hankali ce. Muna godiya Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai domin a gurinsa muka roƙa imana kuma abin da muke faɗa kullum a taimaki al'umma ko su da suka aka yi wannan abu ba bisa ka'ida ba muke ta bibiya suna cewa ba mu da hankali mu sha magani. Mu mun yarda Allah ne ne yi. duk wanda ya mai da kai baka da hankali to a ƙarshe in baka sa ba shi ma sai ya zama mara hankalin to amma dai mu abin da muke cewa ne. mu ba mu da burin zalunta al'umma burin mu mu samu dama Nasiru Gawuna da Murtala Sulan Garo su taimaki mutane kuma in Allah ya yarda daga apil da za su tafi da Supreme Court saura wata uku zuwa hudu za a tabbatar da su a rantsar da su saboda haka ina ba da shawara ga dukkanin ma'aikata su ba a hankali. Wasu suna ganin cewar wannan idan suka ɗaukaka ƙara zuwa kotun gaba watakila labari zai iya shan ah, zai iya bambancewa da abin da ya faru a Kano. Ka samu ka samu nasarar farko duk abin da hmm. ka samu ita in dai ingantacciya ce ta biyu ma za ta tabbata ta uku ma za ta tabbata to muna ganin abubuwan da muka kawo in Allah yarda inda aka yi anan haka za a yi ta biyu haka za a yi ta uku mu dai abin da muke faɗa shine abin da ika da su shine da suka zo maimakon su taimaki al'umma sai suka hada da namun da nasin suka talanta suka rushe musu gidaje aka yi asara mutane suka rika mutuwa ya Allah zai bar wannan wannan ita ce abin da zan gaya musu su gyara zukatansu sai su ci gaba da mu'amala in sun ki gyarawa za su haɗu da wahala wannan shine abin da yake akwai to duka da dai irin waɗannan batutuwa suna zuwa ne daga bakin waɗanda abin ya shafa da kuma magoya bayan su To amma ko yaya masana shari'a ke kallon wannan hukunci? Barista Umar Usman baito lauya ne mai zaman kansa a nan jihar Kano kuma wanda ke rajin kare haƙƙin masu ƙaramin ƙarfi. Ya yi mana ƙarin bayani akan abin da ya kamata jama'a su sani dangane da wannan shari'a ta gwamnan jihar Kano. Kamar inda yake a sane, su masu ƙara wato Dr. Nasiru Yusuf Gawuna sun gabatar da ƙorafuffuka kala-kala. A ciki akwai na cewa an yi gizon ƙuri'u kuma akwai akwai ƙuri'u da ba a yi musu sitamfin ba ba a sa musu hannun baturen zaɓe ba sannan ba kwanan wata to la'akari da wannan sai kotu ta yi hukunci cewa a cikin ƙuri'un da mai girma gwamna isamu ta zabge ƙuri'a 165,663 a matsayin waɗanda ba su da stamfin ba su da kwanan wata ba su da abin nan to wanda kuma hakan ya dawo da ƙuri'unsu 'yan takarkari guda biyu 890 da 'yan kai na gawuna kenan da sannan kuma 853 shi ma da 'yan kai na abba to a ƙa'idar shi kotun zaɓe a duk sa'ilin da kotu ta yi hukunci to duk wanda bai ji daɗin wannan hukuncin ba doka ta ba shi kwana ashirin da ɗaya ya ɗaukaka ƙara ya zuwa kotun ɗaukaka ƙara wato court of appeal wacce ita ma da akwai mutsuguninta a jihar kano wanda kuma ita wannan court of appeal a shari'ance tana da kwana sittin daga yau ranar da aka yi wannan hukuncin ita ma ta rubuta hukuncinta sannan sanda kotu fa appeal ta yi hukunci ga wanda bai ji daɗin hukuncin ba shi ma doka ta ba shi dama zai iya ɗaukaka ƙara zuwa supreme court ma'ana kotun kolin najeriya to ita kotun koli ita ce kotun da take da ramagardama cewa duk hukuncin da ta yi to shi ne hukunci na ƙarshe kuma a inda ƙa'idar doka take a duk da an yi wannan hukunci to shi mai girma gwamna abba kabir yusuf shi zai ci gaba da zama a kujerarsa ta gwamnan kano har sai ranar da supreme court ta yi hukunci to wannan hukuncin na supreme court shi zai zamanto ya tantance cewa abba kabir yusuf ne zai ci gaba da zama a matsayin gwamna ko kuma dr nasir yusuf gawuna ne zai kasance a matsayin sabon gwamna to saboda haka shi wannan hukunci shine zai zaman tora gardama hukunci na ƙarshe kuma kamar inda aka sani cewa ita supreme court duk hukuncin da ta yi ba wanda yake da damar da zai iya yin afil zuwa wata kotu barista umar ɗan baito kenan lauya mai zaman kansa a nan kano to wannan kenan A wani labarin kuma shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya caccaki juye-juyen mulkin da sojoji wanda ake fuskantar guguwarsa a wasu ƙasashen yammacin Afirka a 'yan shekarun nan kuma wasu lokutan ma ɗan ƙasashen da hakan ke faruwa suke nuna farin cikinsu da goyon baya ga sojojin. Shugaban ya ce guguwar da ake gani a sassan Afirka ba yana nuna ana goyon bayan juyin mulki ba ne wata buƙata ce ta magance daɗaɗɗun matsaloli in ji Bola Ahmad Tinubu. Shugaban ya ƙara da cewa A game da ƙasar Nijar kuwa muna tattaunawa da shugabannin sojan ƙasar wanda a matsayina na shugaban ƙungiyar ECOWAS ina so na taimaka wajen sake kafa gwamnatin demokuraɗiyya ta hanyar da za a magance ƙalubalen siyasa da kuma tattalin arziki da ƙasar ke fuskanta ciki har da masu tsatsauran ra'ayin da ke neman kawo rashin zaman lafiya a yankinmu. Shugaban ya gabatar da wannan jawabi ne a Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Talata a birnin New York. Ya ce yana mai neman sake maido da tsarin demokuraɗiyya a jamhuriyar Nijar domin magance matsalolin siyasa da na tattalin arziki da suka dabaibaye makwabciyar ƙasar tun bayan juyin mulki. To koyaya wannan taro zai kawo ci gaban tattalin arzikin Najeriya? Shugaban cibiyar da ke kiraye-kiraye kan ɗa'ar sarrafa dukiyar gwamnati da ci gaban al'umma wato FIDAC, Dr. Abdulsalam Kani ya yi mana ƙarin haske kan wannan batu. To na ɗaya daga cikin alfanun kamar yadda muka ga shugaban ƙasar Najeriya ya gabatar da jawabinsa a wajen ko a gaban majalisar ɗinkin duniya shine kowane shugaban ƙasa yana da dama ya wa al'ummar duniya bayani halin da ƙasarsa take ciki da ci gaba da koma baya da inda yake neman ɗauki da yankin da ka fito ga baki ɗaya wannan na ɗaya kenan na biyu a irin wannan taron na majalisar ɗinkin duniya to kamar ka da wata hajiyar ka ne za a yi amfani da wannan zaman na majalisar ɗinkin duniya wajen tallata ƙima da martaba na ƙasa ko nahiyar da wannan shugaban ƙasar ya fito abinda ake cewa image making ko image building sannan daɗin daɗawa wani mahimmanci da yake tattara da wannan taron na majalisar ɗinkin duniya wata dama ce da shugabannin ƙasashe suke yin amfani da ita wajen su nemi agaji na waɗansu matsaloli da suka tsinci kansu a ciki in ka ɗauki ƙasanmu Najeriya wata dama ce da za mu gabatar da cewa basussuka sun mana katutu a kawo mana agaji a yafe mana wasu daga ciki wata dama ce da za mu yi amfani da ita mu gabatar wa duniya cewa Najeriya mu ne fa na shida abin da ake cewa food insecurity ƙarancin abinci a kawo mana agaji Najeriya ƙasa ce da muke fama da matsalar ɗimamar yanayi muke fama da matsalar insecurity da makamantansu kaga a irin wannan tarurrukan za mu gabatar da waɗannan buƙatun don a zo a kawo wa ƙasa ɗauki sannan in ka kalli dai wani alfanu da yake tattare da wannan taron na majalisar ɗinkin duniya shine ganawar bayan fage da shugabanni suke yi muna kiran abin da sideline talks ma'ana in aka je zaman in aka tafi hutu ko aka samu wani lokaci ko bayan an kammala taron to shugabannin ƙasashe sukan yi ganawar bayan fage wani lokacin a gana da masu zuba hannun jari domin kai musu bayanai na alfanun da za su samu in suka zo suka zuba wannan hannun jarin kaga a takaice akan yi amfani da tarurruka irin wannan wajen kawo zaman lafiya bunƙasa tattalin arzikin ƙasa kawo daidaito yaƙar yunwa da abubuwa masu kama da haka a duniya. Dr. Abdulsalam Kani kenan na Jami'ar Ilimi da ta Sa'adatu Rimi da kenan jihar Kano. Gautan faɗa da hujja ba gautan faɗa da makami ba. duka-duka da kuma kalaman nasa shirin naku na kowane gauta ya zo karshe a madadin Nasir Salisu Zango wanda ke matsayin jagoran shirin da 'yan uwa abokan aiki Salisu Baffayo Ibrahim Isaac dan uwa Rano Adam Suleiman da kuma Murtala Abdullahi dan Sudu sai Umma Suleiman Sagagi da ke sada mu da ku sunana Abdullahi Lawal Alhatu nake cewa mu kasance lafiya.